وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون ku koma ga Ubangijinku da tuba da ayyuka na ƙwarai, ku juya zuwa gare shi tun gabanin azabar ranar alkiyama ta zo maku sannan ba za ku samu wanda zai iya taimaka muku a cikin gumakanku ko iyalanku ballantana ya tseratar da ku daga azaba.